an dai daɗe hukumomin kula da binciken kayan da ke shiga suna hita daga jamhuriyar Niger suna sarɓe kayayyakin sadarwar intanet na Starlink musamman akan iyakan Nijar Najeriya da zargin cewa kayan kan je ne hannuwan 'yan ta'adda da ke amfani da su wajen karfafa ayyukansu na yakoka da ƙasar wannan ya kai hukumomin ƙasar baiwa kamfanin na Starlink damar baje kasuwarsa a jamhuriyar ta Nijar a halin yanzu da zumar bunƙasa harakokin yanar gizo ta hanyar samarwa 'yan Nijar Internet mai inganci abinda ya sa halin yanzu a ka baiwa dukkan masu bukata damar shigowa da kayan na Starlink bayan sun biya kudaden kwastam da na harajin ya haka abinda ya janyo mabambanta ra'ayoyi tsakanin 'yan kasar na tambayi wani kwararre akan harkokin sadarwa na Internet cewa da Umaru Saidi ko menene amfanin waɗannan na'urorin na Starlink? Amfanin Starlink shine ba masu amfani da kafafen sada zumunta da intanet da wasu sauran abubuwa damar samun data mai kwari mai tsoka wadda sai ka jawo abun da kake so da kwaliti shi kuma zai baka damar ka hau da. abin da kake so cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duk abin da ya shahi dai amfani da intanet zai baka kai aiki da shi ka samu biyan bukata kuma wanda ba za ka samu kaciye wannan intanet in ba kamar yadda kuka sani yayin da hukumomin ƙasar suka baiwa 'yan kasuwa damar shigowa da kayan na starlink biyo bayan cika ka'idodin da ƙasar ta shimfiɗa ga masu son yin haka ko da yake akwai zargin cewa har yanzu 'yan ta'adda na amfani da irin waɗannan kayan shi ya amsa na tambayi alhaji abdul malik abara shugaban 'yan kasuwa na jihar tawa shin wannan ko ba zai jefa shakku a wurin 'yan kasuwar ba masu wannan sana'a za su su kawo abin su lahi lau kuma su zo su auna ba wani matsala na ba wancan zarge-zarge da gwamnati ta kai na a diyo a taimar da sai shi komai an ce a tsaya a kiyaye a san abin ga eh, zai unhani al'umma ko ko ta wata hanya ta za a bi da shi don cuta ma al'umma ta gwamnati nan daidai na take wasu abubuwa da dama ta sa idanu kansu to tunda ta sa idanu ta gane abin da taka zargin nan ba shi ne ba kina aske kowa shi ta shi kasuwancin shi kuma babu ɗaɗɗar na cewa mutum shi ta yi shishau a mai wani abu. Sai dai abin ya haifar da mahawarori a ƙasar kasancewa waɗansu na ganin tunda har yanzu 'yan ta'adda na amfani da waɗannan kayayyakin na Sterling bai kamata a ɗage haramcin shigowa da su ba in ji shekarau na Alhaji Musa mai nazarin lamuran tsaro a wannan ƙasar. Shi abin da shahi rayuwar ƙasa musamman tsaron ƙasa da sauran lamuran ƙasa to ya fice a zo da wata dama wadda za a iya sake cewa an ba wani ko wata incin zai iya zo da abu ya biya diya alhali a baya an tuhumi wannan kayan da taimaka ma mutane mai gurbacewa da 'yan ta'adda kuma yanzu su dai ne kayan kuma an ce an ba da dama a zurin jami'an kwastan a bediya da wannan kayan kuma ka wuce ka kai kasuwa to magana gaskiya me yasa baya baya haka ba tunda ai baya muna cikin matsalar security kuma yanzu muna cikin matsalar security hasali ma a cewar asuman musa arzika wani dan jarida mai nazarin lamuran tsaro akwai dalilan da yasa aka dage wannan haramcin dage haramcin shigowa da wannan na'urar ta stalinga wadda ke ba da karfin yanar gizo da aka yi a cikin kasar jamhuriyar niger wannan yayi daidai sosai saboda ni saboda gaskiya idan aka ɗauka ƙasar jamhuriyar Nijar ƙasa ce mai faɗin gaske. 'Yan Nijar dai na ci gaba da dakon lokacin soma aikin kamfanin na Sterling a ƙasar domin bambanta nasu da na kamfanin sadarwa da ke aiki a cikin ƙasar a halin yanzu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.